sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Ni ce Zahra Aminu Fage tare da Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da wannan shiri. Yau Asabar 25 ga watan Janairu shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya takaddama ce take neman kunno kai tsakanin mahukunta da kungiyoyi masu zaman kansu da ma 'yan siyasa a kan batun sauke zababbun shugabannin ƙananan hukumomi. Sannan kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka yi da wani da ɗaɗɗan mai hulɗa da sashen Hausa a kan cika shekaru 41 da kafuwa. Bayan nan za mu kawo muku shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba yake gabatarwa. Sannan muna tafe da labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Lauyoyin da ke kare shugaba Donald Trump na Amurka sun gabatar da hanzarinsu yau dinnan Asabar a Majalisar Dattawan Amurka bayan da masu kare tsige trump da majalisar wakilai ta yi suka kammala gabatar da hujjojinsu a yau din rana ta uku a wannan zaman sauraren batun tsige trump mai cike da tarihi da majalisar dattawan ke yi lauyan fadar white house pat chepolon ya fara kare trump ne da ikirarin cewa masu kare tsige trump da majalisar wakilai ta yi sun kasa cimma burinsu. su yayin da yake nasa jawabin mataimakin lauyan fadar white house michael papura ya saka faifan bidiyo inda jagoran masu kare matsayin 'yan damakarar a majalisar wakilai adam schiff ke fassara manufar trump a tattaunawarsa da shugaban ukraine wanda ya ce hakan wani kazafi ne kawai sai dai shi schiff din ya amsa cewa ya dan kwaskware ainihin maganar trump din to amma ya ce kwaskwarimar ta yi daidai da manufar da aka san Trump da ita. Yawan waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasa da ta auku a gabashin Turkiyya jiya jama'a ya haura 29 baya ga mutane sama da dubu ɗaya da suka samu raunuka. Masu ayyukan ceto na ci gaba da neman waɗanda ke raye ƙarƙashin baragwazon gine-gine a lardin Alazik da Malafiya mai makwabtaka da wurin a cewar hukumomin Turkiyya. mutane goma sha bakwai ne suka mutu a alazik mai tazarar kilomita 560 daga ankara babban birnin kasar wasu kuma hudu suka mutu a malakiya mai tazarar kilomita 100 can gabas da birnin na ankara a yayin da kasar kamaru ke ci gaba da fama da mummunan rikici musamman ma na barazanar ballewar 'yan wato sashen ingilishi yau dinnan asabar gwamnatin kasar ta bayar da izinin fara yakin neman zaben majalisar dokokin kasar da na kananan hukumomi wanda za a gudanar ranar tara ga watan gobe jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zaben kasar malam labaran hassan ya gaya ma wakilin muryar amurka a kamaru garba awwal cewa To a halin yanzu mu a ta bangare mu ainihin shugabannin hukumar zaɓe mun gama shirin mu katakaf kaf duk wani akwati wani kayan zaɓe mun gama tura shi ina kira da talakawan kamaru kowa da kowa duk mai katin zaɓe ya fito ya je ya jefa kuri'ansa ya koma gefe ya zauna ya bar hukumar zaɓe ta yi aikinta wanda ba yi da katin zaɓe zuwa gurin zaɓe ba nashi ba ne ba ma son fitina gwamnati ta ba mu jami'an tsaro sai alhaji garba abubakar dan takara ne a jam'iyyar mai mulkin kasar rdpc ko cpdm na shugaban shugaban karamar hukuma shi ma ga irin bayanin da ya mana yau nan in allah ya kai mu za mu buɗe taron campaign a wannan taro muna gayyatan dukkan mutanenmu da kuma waɗanda suke son irin abubuwan da muka yi sai ba manga sise dan takara ne na kujeran majalisar dokoki na kasar a karkashin jam'iyyar hamayya fis to yau dai an bude din kamfan nan a nan kamarun muna nan dai mun shiga wasa daidai abin da mu ya faɗa kan muna so kamfan nan da za yi ta a yi ta a gaskiya a halin yanzu dai ana jiran koya zaben zai gudana a kasar ta jamhuriyar kamaru domin irin yadda ake fuskantar waɗansu matsaloli musamman ma ta ɓangaren tsaron ƙasar mahama a walgarba muryar amurka daga ƙasar kamaru to a gaida awal garba hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da masu ƙaura da kuma sauran masu ruwa da tsaki na neman gudunmawar dala miliyan 658 a wannan shekarar saboda kula da 'yan gudun hijira wajen 735 da kuma mutanen habasha kimanin 500 da ke basu matsuguni hukumar ta kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yaba da irin sukunin da gwamnatin habasha ta baiwa 'yan gudun hijira cikin shekaru uku da suka gabata damammakin da gwamnatin habasha ta baiwa 'yan gudun hijirar sun hada da aikin wato aiki da kuma samun abubuwan more rayuwa da ilimi da rijistar haihuwa da dai sauran abubuwan bukata. to amma mai magana da yawun hukumar andrej machilich ya ce ana buƙatar kuɗin faɗaɗa irin waɗannan abubuwan buƙata da kuma waɗanda za a ƙara nan gaba ya ci gaba da cewa tsarin yadda ƙasar habasha ke tunkarar matsalar 'yan gudun hijira ya haɗa har da ayyukan hukumar kula da 'yan gudun hijira da sauran ƙungiyoyin jin kai wajen 57 kan yi manufar tsarin shine cikewa gegen gibin da ke akwai a bangaren lafiya da ciyarwa da ilmantarwa da dai sauransu Ibrahim ka almasi garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wannan takaddama ya samo asali ne daga wasiƙar da atone janar na ƙasa ya aika wa wani gwamna na jihar Kudu maso yamma akan cire zaɓaɓɓun shugabannin ƙananan hukumominsa ya naɗa wasu na riƙon ƙwarya. a wani abu da shugaban kungiyar save the change alhaji bashir dan musa ya ce a gaggauta yi wa kundin tsarin mulkin kasa garan bawul wato ya kamata a yi gyara tsarin mulkin kasar nan su majalisar da muke da ita yanzu ta kasa a fahimta ta a wannan karkashin shugabanci nasu a shirye suke si irin waɗannan gyare-gyaren domin na ga sun ɗauko hanya wannan tsari da ake cewa kuɗin ƙananan komai su je hannun gwamnoni a soke shi ba tsari bane ba a rushe shi wannan tsari da aka ce hukumar zaɓe ta jiha ta gudanar da zaɓen ƙananan hukumi a rushe shi because duplication ne ba su da kayan aiki yawancin kayan aikin nan da na ainihin suke amfani su duk abin da yawanci mutane na zargin su da cewa duk abin da gwamnatin jihar take so a yi shi ake yi a nashi nazarin mai magana da yawun jam'iyyar anrp sai su akume ya ce yana goyon bayan matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka ne na bawa kananan hukumomi kuɗaɗen su kai tsaye domin su ne suka fi muhimmanci a harkar demokuraɗiyya. That's why I was happy about the letter by the Attorney General of the Federation. Shi kuma masanin kimiyyar zamantakewan ɗan Adam kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari ya ce an daɗe ana ja in ja akan wannan batu kuma laifi ne na kundin tsarin mulkin ƙasa. Tsarin mulkin Najeriya bisa ga dukkan alamu bai fito ƙarara ya yi bayani wanda zai kwantar da zuciyar kowa akan menene takamaiman ginshikin da aka ɗora tsarin kuma hukumomi ba. To shi yasa ake ta samun takaddama. Akwai yunkure-yunkure da aka yi a baya domin ganin cewa an tabbatar da wannan tsari na ƙananan hukumomi ya ya samu cin gashin kansa to amma yi ta samun cikas abin jira a gani shine yadda za ta kaya a tsakanin kungiyoyi masu zaman kansu da gwamnonin da suka riga suka sauke zababbin shugabannin kananan hukumominsu madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya gaida Madina Dauda da wannan rahoto wanda takaddama ce ta kunno kai tsakanin mahukunta da kungiyoyi masu zaman kansu da ma 'yan siyasa a kan batun sauke shugabannin kananan hukumomi. Kamar yadda aka sani a wannan makon ne sashen Hausa na murya Amurka ya cika shekaru 41 da kafuwa a shirinmu na rana. Mun kawo muku tattaunawa ta musamman da wato. wani mai hulɗa da sashen hausa madakin samunaka alhaji garba suleiman inda ya yi mana bayanai kala yanzu kuma zai karo mana ci gaban bayanan wani masallaci da aka buɗe a nan wannan program shi ma bani manta da shi wanda muka yi wanda mutane sun ji daɗin wannan bayanin wato wani masallaci ne a nan a amurka garin boston wanda sa ahmadu Bello Sardauna Sokoto shi tun yana raye ya samu gudunmawan da za a buɗe wannan masallaci amma shekara da shekaru aka ƙi a gina masallacin aka ƙi a ba da wurin da za a buɗe da sauransu sai lokacin wannan masu sauraron mu ina bayanin nan ne don nuna mahimmancin ainihin aiki na alheri bayanai masu gamsarwa wanda ake wayarwa da mutane a duniya kai akan abubuwan da ke faruwa a nahiyar afirka da duniya baki ɗaya ɗaya daga cikin mahimman abubuwan da ita wannan sashen hausa na voice of america take yi to wani da yawa ma ba zai taba sanin cewa wannan ba allah ba wai a najeriya ko a afirka ba har a amurka ya nemo wani abubuwan da yake an yi ma al'umma sun amfana a amurka ba ma a afirka ba to in ba su voice of america sun yi wannan program ba an sanar da wuya a yi wannan kuma program eh, da kabir fage da halima jumlau muka yi shi wanda mutane da yawa sukan tambaya sannan kuma akwai tambayoyi da wani program ta ce shi ma mutane na sauraron shi sosai da Nijar, Chad, Kamaru da sauransu. Duk da sashen West Africa inda dai ake Hausa a Afirka. To suna ji sun kuma gamsu to kin ga program masu sauraron irin waɗannan da yawa iri-iri yana wayar da kan mutane a halin da ake ciki a afirka na bayanin yadda ake layya yadda ake yanka ko kaza ne ma a nan a amurka wanda yake mutane sun zaci kamar yadda dago ake yi a gida ne haka ake yi a nan don wani mutane sun fahimta wa rediyo sashen hausa ya wayar da kan mutane har nake cewa a ci da basmulla a yanzu haka ma a najeriya da yawa mutane suna kira na a ci da basmulla naman duk da za ka ci amerika to yi basmulla wanda wannan aka zo aka yi labarin noma yadda ake noma a nan amerika da ita halima jimrau muka yi wannan ma program din wanda ya wayar da kan mutane da yawa mm. yadda yake har wa'yansu sun karu yadda na yi bayanin a nan amerika kureje don ma rashin kunya da gata da yake da shi sai mm. zo hau mota ka ma shiga cikin mota ka in ka taba shi kuma ka shiga wani halin ha'ula da hukuma <laughs> ka karya doka ka karya doka ka taba wani eh. halittar ubangiji amma a najeriya ayin kurejen ma ka gan shi ai harami za ka bi shi kama <laughs> haka ne To eh, me za ka ce game da waɗanda suka kafa wannan sashi na Hausa na murya Amurka? To a gaskiya wanda suka kafa wannan sashi na muryar Hausa sun yi rawar gani sun yi abin ku zo ku gani saboda wato wannan sashen Hausan fa. To a duk duniya in dai ba makamantansu kamar ko su BBC ko su Radio France International da su Deutsche Welle ba sai kuma irin namu na gida local channels ɗinmu kamar su gidan rediyo Najeriya na Kaduna da sauransu dai ga nan. To a gaskiya wanda suka kafa wannan gidan rediyo sun yi wato rawar gani saboda duk abin da ke faruwa a duniya gaba ɗaya ana kawo shi abin da za a ce musu san barka. Alhaji Garba Suleiman madakin samuna kake na a tattaunawar da muka yi da shi. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon ma'anan yana cewa karfe uku da minti arba'in da uku ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. an sha yin tambayoyi kan lokacin da aka kafa sashen hausa na muryar amurka da kuma waɗanda suka kafa to ganin ana cikin makon da sashen ya cika shekaru 41 da fara yaɗa shirye-shiryensa a duniyar bahaushe mun nemi jin ta bakin malam hassan lawal sallau jibiya ɗan ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan rediyon na farko wato marigayi lawan sallau jibiya wanda masu sauraron mu da dama ke sha'awar jin wani abu game da shi. To kamar yadda na ce muna cikin makon bikin cika shekaru 41 da gidan rediyo muryar Amurka ya yi. Saboda haka tambayoyin da za mu yi ma Malam Hassan Lawan Sallau Jibiya za su fara ja'a ne ga batun murnar cika shekaru 41 din. Da fari dai na tambayi Hassan Lawan Sallau Jibiya lokacin da mahaifinsa marigayi Lawan Sallau Jibiya ya fara aiki a sashen Hausar muryar Amurka sai ya ce. Shi marigayi eh, mahaifina Lawan Sallau Jibiya Allah suna daga cikin ma'aikatan farko da suka buɗe sashen hausa na muryar amurka shekarar 1979 suna daga cikin wanda suka zo kafin su fara watsa labarai a iska na farko hmm. tare da wasu 'yan tsirarin ma'aikata da wani bature da ya taya su satin to lalle lalle mu ma watanni kaɗan bayan an buɗe sashen hausan Allah ya kaddara mu ma aka haife mu a wannan ƙasa. To saboda haka wannan biki da ake na cika shekara 41 ba karamin muhimmanci yake a gare ni ba ni kaina da sauran 'yan uwana da kuma shi mahaifin nawa na san kuma yadda yake alfahari hmm. da wannan aiki da suka yi wanda shi ne ya sa sashen ya kai ga inda yake yanzu su ne wato ma'aikatan na farko da suka fara yin shimfiɗa na ainihin shirye-shirye hmm. sannan da aka san sashen hausa na murya amurka a duniya baki daya. Hmm. to malam hassan shin hmm. wani lokaci ne na tsawon aikin da ya yi a wannan gidan rediyon ya fi burge shi wato da yake kusa a ce rayuwar shi gaba ɗaya kusan ta aiki a nan amurka kasan ya shekara goma sha shida ne yana aiki a wannan sashe so kusan zaka ce rayuwan gaba ɗaya ta aiki aiki aiki ne tukuru kullum zaka ji an yi aiki aiki tukuru kullum yana faɗa yadda ake aiki a sashen hasu tukuru ba kama hannu ba wasa hmm. so akwai abubuwa kamar guda biyu ko zuwa uku na farko akwai lokacin da shugaban ƙasar najeriya eh, marigayi eh, shehu shagari ya kawo ziyararsa ta farko a nan washington dc to sun tafi airport sashen hausa na wurin amurka wato ya yi abin ake ce ma kamar kai tsaye live coverage na wannan ziyara ta shugaban kasa lokacin ina ga shugaba kennedy ne hmm. da yadda ya je ya tarbe shi a airport da yadda ya sauko har wato abin da ke da mamaki da wannan aiki da suka hmm. yi wato yadda aka komin mulki aka ce an yi sai kaji an faɗa a cikin rediyo so wannan yana daga cikin wani lokaci wanda shi kan shi mai gida yake alfahari da wannan hmm. na biyu kuma akwai lokacin da kafin shi shagarin ko kuma bayan shugaba buhari hmm. ya karɓi mulki hannun su su shagarin to ina ga sashen hausa ta mai amurka su ne sashen wato na kasar waje na farko da eh, suka fara mm. da suka fara hira da shi to shi mm. baban nawa shi ne ya je wannan hiran da shi za ka ga yana faɗan yadda matakan tsaro tun da kaga sabuwar gwamnati ce kuma ta soja mm. to duk wani ɗan jarida da zai zo daga kasar waje yadda aka dinga caji su ya ce habjiran da zai rubutu da shi sai da aka kwankwance shi aka making sure babu ko abin record sun ko wani abu a ciki banda da ita microphone da yake yawo da shi to wannan labari tun muna yara muna jin wannan labarin an sha mai tashi yadda soja suke abin da marigayi na raye yanzu zai so ya yi fatan alheri ga wannan gidan rediyo wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka assasa uh, har ya yi suna ya zama ɗaya daga cikin shahararrun gidajen rediyon ƙasa da ƙasa a duniya uh, mun san da zai so ya yi fatan alheri ga wannan gidan rediyo uh, yayin da yake cika shekaru 41 um, ko za ka gaje shi wajen yin wannan fatan alheri <laughs> gaskiya ne to gaskiya na farko muna miƙa godiya da ni da sauran 'yan uwana na ainihin dangi da kuma iyalan shi margayi lawan salon jibiya muna mika fatan alkhairinmu ga wannan sashi mai cike da yanzu fasaha ta zamani da kuma ainihin masu saurari na san zai alfahari da yadda sashen ya girma yanzu kuna da ofishoshi a ko'ina a najeriya da kuma wasu kasashen afirka ga kuma talabijin an bude ga wato abin na social media shi ma dai ana ta kokari mm. lalle lalle na san da a ce shi ga yana raye zai alfahari da mm. kamar yadda ko da yaushe mm. har ya koma ga Allah ko da yaushe yana alfahari da sashen Hausa na murya Amurka so muna fatan alkhairi mu ma kuma muna alfahari da wannan sashe muna masu fatan alkhairi muna fatan ci gaba da girma kamar yadda yanzu suke ta ƙara samun daukaka da kuma masu saurari a faɗin ƙasashe da yawa ma na afirka gaba daya. haka to malam hassan ko za ka sake wakiltar shi mahaifinku wajen bayyana ra'ayi kan sabbin shirye-shirye da ake bullowa da su saboda inganta wannan sashe na hausa? Kwarai kuwa, kwarai kuwa wato banda mun yi maganar talabijin mun yi maganar abubuwa da yawa na social eh, media hmm. ga kuma shirye-shirye da ake yi hmm. wato shirye-shiryen lafiya ne hmm. shirye-shirye na ilimi shirye-shirye na matasa gaskiya duk nan shirye-shirye ne wanda mutane suke ji kuma suna karuwa da su. Eh, akwai wa'anda kamar irin fi shirye-shiryen lafiya da za ka ji in ka je ka ji mutanen gida suna cewa a amurya amurka suka ji cewa an ce magani kaza yana kaza ko kuma hmm. ciwo kaza ga abin da yake sa shi hmm. to wannan ba karamin taimakawa mutane yake ba tun da wani lokaci ko kuma yadda ma za su tafiyar da rayuwarsu eh, yi magana yadda abin da ya kamata ka ci ko kuma in ka ji ciwo ka za ka je ah, wajen likita ya duba ka to wannan shirye-shirye ba wato ƙananan shirye-shirye ba ne ba wajen taimakawa mutane gashi kuma ana yin da yaren da suka iya wani lokaci wato sun ma fi samun kwanciyar hankalin su kira gidan rediyo su tambaye su ko su rubuto wasiƙa su tambaye su tambayoyi don su tafi wajen likita saboda likita yana sauri yana eh, binnan zai so gara shi gidan wannan shirye-shirye suke na gidan rediyo wasu tambayoyin wanda ba wai sai likita ya duba ba yana ƙara wayan mutane da kai Mm. Eh, to wannan abu ne mai kyau ga mm. shirye-shirye kuma na siyasa shirye-shirye na siyasa ana you jira da mutanen da suke ainihin jagoranta al'umma kuma wani lokaci a bada dama ma a masu tambaye-tambaye wato kai tsaye mm. wannan shirye-shirye dukansu wato ba karamin taimaka ma al'umma suke ba kuma na san cewa hausawa ko ina suke a faɗin duniya suna alfahari da wannan sashe saboda wannan shirye-shirye da aka bullo da su ah, mu ma haka muna kuma alfahari da wannan sashe na murya amurka. sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Hassan Lawan Sallau Jibiya da ya ansa mana waɗannan tambayoyin na musamman da wanda ya haɗa mana sautin Leon da kuma injiniya mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa a huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice. Wasanni a takaice. tsohon dan wasan super eagles ta nigeria odion igalo na kan hanyarsa ta komawa kungiyar manchester united ta kasar ingila rahotanni sun bayyana cewa united ta soma zawarcin igalo da take fatan samu a zaman aro a kasuwar cefane 'yan wasa ta watan nan na janairu rashin marcus rashford da ke fama da rauni ya haifar da babban gibi a united inda take fatan maye gurbin da igalo igalo mai shekaru talatin yana da sauran shekaru biyu a ragin sa da kungiyar shanghai shenhua ta kasar china to amma ta yiwuwa samu cimma daidaito tsakaninta da united kafin rufe kasuwar cefane 'yan wasa a ɗaya bangaren kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar tottenham jose mourinho ya soki lamirin lokacin da inter milan ta tsara na sayan dan ta christian eriksen an daɗe ana raɗe raɗin komawar eriksen a inter to amma bata yi wani yunkuri ba sai gabda rufe kasuwar cefanen 'yan wasa ta watan janairu kuma tuni da dan wasan ya shirya tafiya kasar ta italiya domin kammala shirye-shiryen komawarsa to sai dai mourinho ya zargi shugabannin kungiyar ta tottenham da shiga wannan cinikin a daidai wannan lokacin yana mai bayyana takaicin rabuwa da ereksin da ya ce yana ɗaya daga cikin 'yan wasan da yake ji da su a kungiyar a daidai lokacin da chelsea ta sami tsallakewa zuwa zagaye na biyar na gasar kwallon kafar cin kofin kalubalenka na fa na ingila tottenham na da sauran aiki domin kuwa wasa ta kwana tsakanin su da southampton sakamakon kunnen doki da suka yi a wasan su na yau tottenham din ce ta soma zura kwallo a minti na hamsin da takwas na wasan to amma southampton ta farke cin ana dab da kammala wasan hakan ya sa har sai an buga wasa na biyu ne za a tantance gwani a tsakanin su to sai dai a nata bangare chelsea ta sami tsallakewa ne bayan ta yi galaba a kan hull city da ci biyu da daya a fagen wasan tennis kuma a ci gaba da fafata babbar gasar australian open ta bana nick kirgios zai kara da mutum na farko a duniyar tennis rafael nadal a zagaye 'yan sha shida na gasar bayan da ya yi galabar doke karen kachanov nadal mai shekaru talatin ya doke pablo carreno da turmi uku a jere a zagaye na uku na gasar Murtala Faruk sanyin na a Washington DC. Kafin mu kammala shirin namu ga Ibrahim Garba ya dawo da takaitattun labaran duniya. To a takaicen lauyoyin da ke kare shugaba Donald Trump na Amurka sun gabatar da hanzarinsu yau dinnan Asabar a Majalisar Dattawan Amurka bayan da masu kare tsige Trump da Majalisar Wakilai ta yi suka kammala gabatar da hujjojinsu a yau rana ta uku a wannan zaman sauraron batun tsige Trump mai cike da tarihi da Majalisar Dattawan ke yi. yawan waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasar da ta auku a gabashin turkiyya jiya jama'a ya haura 29 baya ga wasu kuma sama da dubu ɗaya da suka jikata a yayin da ƙasar kamaru ke ci gaba da fama da mummunan rikici musamman ma na barki wato na barazanar ɓallewar 'yan sashen ingilishi yau dinnan asabar gwamnatin kasar ta bayar da izinin a fara yakin neman zaben wato majalisar dokoki da kuma kananan hukumomi wanda za a yi a ranar tara ga watan gobe hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da masu ƙaura da kuma sauran masu ruwa da tsaki na neman gudunmawa. ta dala miliyan 658 a wannan shekarar saboda kula da 'yan gudun hijira wajen 735 masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin waɗanda kwa ji musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai hailu haile da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc